وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا Allah shi ne wanda ya sanya muku dare a matsayin tufafi, yana suturta ku kuma yana suturta sauran abubuwa kuma shi ne wanda ya sanya muku barci a matsayin hutu, kuna hutawa da shi daga shagulgulanku, kuma shi ne wanda ya sanya muku yini a matsayin lokacin da kuke fita zuwa ga ayyukanku.